wadda ta yi daidai da ranar sha tara ga watan hudu shekara ta biyu ta miladiya yau za mu tashi majalisi na goma sha takwas a cikin majalisin ɗin tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alkur'an a wannan wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi baki daya yau za mu tashi aya ta saba'in da ɗaya a cikin suratul qasas amma za mu amsa tambayoyin da yan uwa kuka turo wannan ya ce malam Allah ya ji kan hajiya kuma ya ƙara lafiya da nisan kwana tare da imani amin da dukkan magabatanmu Allah ya ji kansu dan Allah malam da akwai wata addu'a ne da mutum zai rinka yi idan yana yin haddar haddar alqur'ani dan ina da saurin yin hadda amma ba ta zama don in nayi hadda yau to zuwa wasu 'yan kwanaki sai su gudu dan Allah malam a taya ni da addu'a a sharuwa lafiya to gaskiya nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar dan game da alqur'ani shine bibiya da rashin barinsa yace ta'ahadu hadha alquran fa wallazi nafsi biyadihi lahuwa ashadd tafallusan tafallutan min sahibil min sahibil al ibil min iqalha min al iqal min al ibil min iqalha ya ce ku kiyaye ku rinka kiyaye wannan alkur'ani wato a rinka bibiya ana bita ku rinka bitarsa a taahud shine kar ku rabu da shi wato ku rinka bibiyarsa yana tare da ku domin na rantse da wanda raina yake hannunsa ya fi saurin ya fi kubucewa bisa wato raƙumi daga hannun daga cikin dabaibayinsa in ka sake shi in ka saki raƙumi mai raƙumi in ya saki raƙuminsa daga dabaibayinsa sai ya tafiya sai ya rabu da shi to haka alkur'ani yake don haka da siha ta gare ka ka tsaya ka dage akan wato muraja'a ko she ka haddace ka yi ta muraja'a a cikin sallah ka rinka muraja'a ta darasu kana samun yan uwa kuna musaffa tare da dukkan hanyoyin da hadda za ta zauna ta hanyar muraja'a sai ka rinka yi amma dan wata addu'a keɓantatta ni dai ban san wata addu'a keɓantatta ba da ta inganta sai dai kuma umuman addu'a kowace ai in dai ka gaya ma Allah ita ce bukatar ka Allah zai amsa maka ba sai ka samu wata formula ta daban ba wadda ita ce za ta saka ka haddace alkur'ani ka roƙi Allah ah, Allah ta'ala ah, ya sauka mana da iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai muke bautawa taimakon ka kadai muke nema sai ka nemi taimakon Allah akwai abin da akwai hadisin da aka ruwaito na sayyidina Ali radiyallahu anhu a cikin mustadrak na al-hakim na sallar haddar al-qur'ani wanda yace ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa amma wannan hadisi ne da malaman hadisi suka ce hadisi ne munkar wato ma'ana ba shi da wato ya tabbata cewa riwayar kuskure ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba a duk da yake shi alhakim da ya ruwaito shi ya ce su dai sun jarrabawa sun jarraba sun gani saboda haka yake cewa aiki akan wannan hadisin da tajriba ne ba da inganci ba to tunda akwai nakara a ciki saboda an keɓance yin sallar da daren juma'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku keɓance daren juma'a da wata sallah kada kuma ku keɓance ranar juma'a da wani azumi to ita kuma sallar an ce daren juma'a ake yin ta um, a daren juma'a tana nan dai a cikin mustadrak al-hakim na san yanzu duk Allah Allah kuke na faɗa bayan na ce muku ma bai inganta ba roƙi Allah kawai mutum ka roƙi Allah Allah ya baka haddar alƙur'ani mm, mu dai duk mun yi wannan sallar lokacin muna samari <laughs> Eh, mene sau uku ko sau biyar ko sau bakwai a shi ka sani kenan <laughs> bai inganta ba dai gaskiya hadisin akwai na kara a cikin hadisi ne munkar alhadisul munkar baya bai halatta kai aiki da shi ba saboda da itikadin cewar wannan abu ne wanda yake daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka tsaya ka duba umumin dalilan kaga kan cewa bai ci da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi kuma mushkilan wannan ya ci karo saboda keɓance daren juma'a da aka to in ka fita daga wannan keɓancewar ta yi la'alla don mai wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka bima bima'aqidil izzi indaka indaka ko wa muntahar rahmati min kitabika wata doguwar addu'a da aka ce da Oh ya maimaita sau biyu sau uku sau dubu yana dai gaya maka ta'ahadu hadal qur'an haka annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan majiya ce a ah, ah, malam Allah ya kara lafiya Allah ya ji kan hajiya amin summa amin malam dan Allah ayi wa mutane fadakarwa dangane da yawan satar takalma domin kusan kullum aka tashi daga tafsir sai kaga mutane suna neman takalmansu an sace na haka su mutane ko da sun shigo da takalmansu masallaci to fa sai suna kula da su bisalam e eh, a killata dukiya mutum ya zo da takalminsa ya shigo da shi ya sa shi a gabansa inda zai gani kawai dai ya guji a ata masallaci eh, shi yasa inda zai zo da takalminsa a cikin leda zai fi ya zo da shi a cikin leda ko kuma ya sa shi wajen da ake ajiye takalma kuma ko ya sa shi wajen da ake ajiye takalma ya rinka hango shi ya rinka kallo shi saboda ya eh, tsara dukiya tsara dukiya dole ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba ya gani in takalminsa akwai dauɗa to ya goge sannan ya yi sallah a cikin su to amma wannan ga masallaci wanda yake na rairayi ba masallaci wanda ake sharewa kalkal da yake da kafet ba wanda in ka je da takalmi ka taka za ka bata masallaci to sannan kuma ya ce ya ba da zaɓi ya ce ko dai mutum ya yi sallah a cikin takalminsa ko ya sanya shi tsakankanin kafafunsa to kaga ma'ana ka taho da takalminka kenan yana tare da kai su kuma waɗanda suke wannan wannan a wannan al'amari wannan mummunan aiki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ije mana sharrin su Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim to sai kuma wannan yace ina addu'ar Allah ya ƙara malan da alaran ma lafiya mai ɗorewa da jikan hajiya amin da dukkan iyayenmu baki ɗaya wannan yace tace malam mijina ba shi da halin yin zakar da kai shin zan iya gaya wa iyayena su yi min ni da 'ya'yana ko ko tun da ba shi da hali shi kenan ta faɗa a kanmu eh da kafin da kai a idan mijinki ba shi da hali to idan aka ba shi da kafin da kan in aka ba shi da kafin da kan sai ya mutu in shi ba shi da hali in dai a shi aka ba shi da kafin da kan daga tasa da kafin da kan sai ya fitar da tasa shi ba in ya riga ya mallake ta in lokacin fitar da zakar da kan bai wuce ba amma idan ana bashi da kafin da kan za a tafi sallar idi kaga lokacin ya wuce ba zai iya samu ya fitar ba har ya je ya samu sallar idi to ta faɗi a kansa ah, ah, duk da yake akwai malamai da suke cewa ya halatta duk da yake ah, abin nan ya halatta ga wanda yake fatan cewa zai iya samun abin da zai biya bashi nan gaba ya ci bashi don ya fitar da zakar da kai daga baya in ya samu yadda zai biya bashi din sai ya biya bashin da kafin da ka amma a ta kallafa ma iyayenta su fitar musu da zakar da kai ba sa daga cikin waɗanda ciyar da su ya hau kan iyayenta da ita da mijinta ba sa daga cikin waɗanda ciyar da su ya hau kan iyayenta iyayenta za su iya fitar da zakar da kansu su bata sai su aiko zakar da kansu zuwa gare ta domin aka aiko mata to in ya so ta iya fitar a mijinta in aka aiko ma gidan aka aiko ma ita da mijinta mijinta ya iya amfani da wannan zakafin da kan ya fitar musu da ita to sannan wannan ya ce malam kwanaki ka yi magana akan ƙarin gashi to shin sanya eyelashes menene matsayinsa domin shi ma kala-kala ne akwai na gashin mutum da na roba da sauransu to eyelashes an san irin tsintsiyar ido da za a sa ga ido tsintsiyar ido ta yi tsawo kaga mace a ga cewa kamar tana da gashin ido mai yawa to shi ne ta shine tambayar ta shi ne eyelashes to idan aka tsaya aka dubi kan cewar asalin hanin ya zo ne akan gira duk da an bayyana illar hanin da cewar canza halittar Allah ne to a wannan za mu yi ɗauke shi alawajihil umum cewa duk wani abu wanda yake na ado wanda yake zai kunshi wani abu na canja halittar Allah za a ce an haramta shi to wannan gaskiya yana da wahala a ɗauki wannan tunda yanzu hatta a hatta sanya sanya lalle a sanya hannu ya kyau ya ja ai shi ma nau'i ne na canza halittar Allah tunda ba haka Allah ya halicci hannu ba amma an halatta shi saboda haka abin da ya zo na hani a wannan hadisan na gashinka da wushirya da yin shashawa sai a tsaya a nan wajen sauran abubuwan da yake kuma ba wannan ba na ado wanda mace za ta yi sai mu tsaya akan ka'ida ta asali abin da yake shine asali dangane da mata cewa Allah ya ce a wa manyan sha'u fil hilya mata an tashe su an halice su ne akan san ado to da duk abin da za su yi na ado in dai bai shiga cikin wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la'ana ga wanda suke ba shine ƙara gashi da da gyara haƙora domin a yi wushirya da kuma yin shashawa a wato tatu to duk sauran abin da mace za ta yi na ado wanda kuma wani hali bai zo shi a cikin shari'a ba sai ya zamanto yana cikin halacci sai ya zamanto yana cikin halacci don haka a ni a fahimta ta wallahu ala an wannan ra'ayi na ne ban gani ba daga wani magana wanda daga cikin malamai magabata ko waɗansu wanda suke na wannan zamani. babu laifi don mace ta sa wannan eyelashes ɗin sai dai a gaskiya idan ya zamanto cewar al'adar waɗansu irin mata ne na daban idan ya zamanto al'adar waɗansu irin mata ne na daban da in ta sa za a rinka ganin tana cikinsu to ta bari saboda gudun tuhuma saboda gudun tuhuma idan al'ada ce na watsattun mata ko waɗansu mata masu muguwar al'ada ta alfasha su ne aka san su da irin wannan to sai ta bar wannan saboda wannan illa Allah ta'ala a'ala na'am in za su yi lalle na'am ƙari da farcen roba to ai shi asali ma a ƙari da farcen a ƙara tsawon farce ɗin ai ya saba sunna ai ya saba sunna asali kamar wata baiwar Allah ce ta rubuta takarda tana tambaya ga mufti a uh, uh, Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh mufti din mamlaka take cewa tace ya Sheikh ana urabbi dhuhr yace bi isati tarbiya tace wai tana tana kiwon farce wato ta sa shi ya tsawo yace tun da wannan tarbiya mm, saboda ta saba sunna saboda haka a uh, mace ta bar ta kyala farcenta da rashin yankewa ko kuma ta sanya wani wanda yake domin ya tsawo wannan ya ci karo da fisalul fitra wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hamsin minal fitra abubuwa guda biyar guda sa daga cikin fitra daga ciki ya ambaci taqlimul abfar yankewar akaifa yankewar farci hmm. saboda haka ko wajen lallan ma idan ta tsawaita kuma farcenta in ma dai ta hanyar ta bashi ya tsawo da kansa ko kuma ta sanya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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم إن قل أرأيتم إن جعل الله نهارا صومة إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار إنما لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah Jalla wa’ala ya ce, Ƙul a ra’aitun in ji Allahnahu alaikun laila sarmadan ila yau mil ƙiyama. Ce ne wani umarni ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ce ne a ra’aitun ku bani labari, in ja'alallahu Allahu alaikumul laila sarmadan ila yawmil qiyamah idan abin kaddarawa Allah ya sanya muku dare tutur har ranar alkiyama wato a dauwama baya yankewa dare ne tutur ba haske ba rana ila yawmil qiyama har ranar alkiyama man ilahun ghairullah ya'tikum bi to wani abun bauta ne ba Allah ba da zai zo muku da haske afala tasma'un to shin ba za ku saurara ba wato ba za ku yi sauraro ba sauraro na tunani ku bar abin da kuke yi na shirka قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة كما ku bani labari idan Allah ya sanya muku wuni tutur har ranar alƙiyama. wane ne abun bauta ba Allah ba da zai zo muku da dare wanda za ku nutsu a cikinsa afala tubsirun dan me ba kwa gani dan me ba kwa duba da idananku na basira wa min rahmatihi to kuma fa daga cikin rahamarsa ja'ala lakumul laila wan nahar ya sanya dare da rana a gare ku litaskunu fihi domin ku nutsu a cikinsa wato a cikin dare wali tabtagu min fadli kuma domin ku nema daga cikin falalarsa wato ku nema arziki wato a cikin rana kenan a cikin wuni wala allakum tashkurun kuma domin ku yi godiya ga Allah wannan istidlali ne bayan Allah ya kafa hujja akan kadaituwarsa da cancantar bauta duba da wato sifofin zatinsa sifofin zatinsa da ya ce wa rabbuka ya halittu ma ya sha'u wa ya ta wa rabbuka ya alamu ma nusu duruhun wa ma yu'linun da kuma wa huwa Allahu la ilaha illahu. kun ga duwane wani yana komawa ya zuwa ga sifofin zatin Allah sifar halitta da zaɓi da sani da kuma kaɗaituwa da kuma cancantar yabo dukkan yabo shi kaɗai duk sifofi ne na zatin Allah to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya biyo da shi da wato kafa hujja da, da wato halittarsa mai ƙayatarwa wadda babu irinta babu kamarta wanda shi shi kaɗai ne yake da ikon yi kuma shi kaɗai ne yayi to saboda kuma girma wanda a cikin kuma kafa a cikin kuma janyo hankali da wannan wato aya ta halittar Allah a cikinta kuma a kunshe da ita akwai sifar baiwa wato akwai ni'ima ta Allah jalla wa ala wadda za ta nuna wadda za ta sanya wannan ai itirafi a shaida a yadda amince da haƙƙinsa na abauta masa saboda godiya a gare shi da kuma a ciki kuma akwai ta'aridi akwai jirwaye akwai shuka ga halin kafirai yayin da suka kasance masu butulce manya-manyan ni'imomin Allah domin wannan ni'ima wannan aya ta dare da rana aya ce da take nuna wato a girman aikin Allah da cewa aikin Allah ba wanda zai iya yin Allah ya kaɗaita a cikin ayyukansa to shine wannan ni'ima wanda yake kowa ya san cewa ba wanda zai iya yin ta kuma kwatankwacin wannan ni'ima ce ta sa kafiri yayin da ya haɗu da annabi ibrahim ya gaya masa irin wannan ni'ima sai kafiri ya rasa abin da zai ce ya yi kwatakyas kamar yadda sakkwatawa suke cewa ya rasa abin da zai ce ya ce a ah, ala ibrahimu fa inna allaha ya ati bi shamsi minal al mashriqi fa ati biha min al to allah yana zuwa da rana daga gabas kai ka zo da ita daga yamma fa buhita alladhi kafara to haka ni'imar dare da rana haka halittar dare da rana take Allah ya ce ku bani labari wannan umarnin sai ya zo da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya ka faɗa saboda himmatu da shi cewa abu ne mai muhimmanci da sai da Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ya ce ka gaya musu ku bani labari wato wannan ru'ya din ra'aitum kun ba shin ba ku gani bane shine ma'anar ku bani labari wato ba ku gani bane da da gani na zuci wato gani da za ku gani da ido amma ana tambayar zuciyarku ce zuciyarku me tace yayin da ta ga wannan idan zuciyarku ta ga dare me take cewa to ku bani labari da zuciyarku za ta suranta an kawo da sirar in wadda take nufin kan cewar da abin zai faru dan abin ba zai yi ba Allah bai hukunta haka ba sabanin idza yayin da idan in wato abu ne wanda ake kaddara shi saboda ba mai afkuwa ne, idan shi ku abu ne wanda yake zai zo ana jiran lokacinsa ne yanzu to Allah sai inda ya ce idza ja'ala Allahu alaikum to kenan akwai lokacin da Allah zai sanya mana dare ga baki amma sai ce in idan da Allah zai yi haka da Allah zai sanya muku dare sarmadan as-sarmad shine al-abad addawa wato addaim adawame tutur wato ba yankewa ya to dare ne kawai tunda duniyar nan baki kirinci inda ba dan hasken rana ba da ba za mu ga haske ba baki kirinci a cikin sararin samaniya a cikin duhu ake a cikin sararin samaniya sai abin da Allah ya haska da hasken sa, abubuwan da Allah ya sanya su masu haske da babu da a ce Allah ya cin wato ya tsage rana ya zamanto duniyar ita kadai take a cikin baki irin take cikin dare saboda haka zamu zamanto cikin dare sarmada ba zancen rana har rana alkiyama to wani ubangiji ne ba Allah ba da zai zo mana da rana yanzu ca muke ba ana ta maganar rai suna ta zuwa saboda ozone layer wannan bargon da Allah ya lullube mu da shi mun yi abin da muke ta huku da shi ba saboda haka haske mai cutarwa yana zuwa mana daga sama wanda shine yake ta sanya abubuwa masu tada hankali irin ambaliyar teku da narkewar karkarar can arewacin ƙarshen duniya da kudancin ƙarshen duniya saboda ɗumama da ƙasa take yi to me muke da shi ba dai sai dai cewa ake ba wannan abin da yake huda wannan halittar ta Allah ya kamata a yi taro taron Kyoto ya ce a daina taron Paris ya ce a daina taron ina ne sai ce a daina amma kuka isa ku sake kawo wani bargon ku lulluɓe to ballantana kuma a ce Allah ya hana muku rana ya hana muku wuni sai dare kawai kana gani ba mu da iko akan climate change canjin yanayi ba mu da iko akan mu ce za mu dawo da duniya yadda take da mun san ba za mu iya ba sai dai mu ce barnar da muke yi da ta kawo gurɓata ga duniya a ce to dan Allah dan annaba a in an san Allah an san annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake ba sani aka yi ba kaga nan kullum muke cikin daga barnar da muke yi muke ɗanɗanawa to wannan aya ce ta Allah babba cewar babu wanda ya isa ya kawo dare wato ya kawo wuni bayan rana ce sa a cikin a cikin abubuwan da Allah yakan faɗa da suke bayyana sifarsa yuqallibullahu al-laila wan nahar Allah yana juyawa dare da rana wannan juyawar dare da rana sai Allah to shine wannan ayar take nuna wannan dalili ne wanda yake nuna kadaituwar Allah da bauta sannan sai ya ce ya sifanta dare da cewa nuna fi da kuke nutsuwa a cikin sa wanda yake ni'ima ce a cikin wannan aiki na Allah akwai ni'ima dare man ilahun ghairullahi ya'tikum bi dhiya wato wani ubangiji ne ba Allah ba da zai zo muku da haske wato haske wanda kuke buƙatarsa domin ku yi abubuwan da wato kuke yi na rayuwa domin yau duk yanda duk inda ake da lantarki da ƙarfin lantarki a ce wai yau za a kawo za a kawo wuni a cikin dare a mayar da dare ya zama rana ba za a iya ba yanzu ko wannan Times Square din nan ta New York da ake cewa ba dare ba rana kullum a cike take da mutane shine har musulmi suka je suka yi buɗe baki suka yi sallar tarawih a farkon azumi awwal marra a tarihin America aka je aka tsayar da alama daga cikin alamomin addini Allah ya saka musu da alkhairi to iyakarta waɗanda za su zo 'yan tsirari ne amma ba za ka mayar da rana ta zawanto kamar dare ba to shi to sai Allah ya ce afala tasma'u me yasa ba ka sauraro nan saboda wato dare ne dare ba a cikin duhu ake ba a gani shi yasa ba a ce dan me ba ka gani ba saboda ba za ku ga komai ba kuma ka duba ka ga ikon Allah a cikin dare duk duk abinka dole ka zamanto baki kirin a cikin dare dole ka zamanto duhu sai dai a ga duhu na motsi duk haskenka duk fararen kayan da kasa in dai dare ya zo sai dai a ga duhu na motsi amma ba za ka zamanto mai haske ba sai Allah ya kawo hasken ya sa man ilahun ghairullahi kun bidiya Allah ya cire hasken to waye zai kawo muku hasken babu to afala tasma'un dan me ba za ku saurara ku ji ba wato cikin dare lokaci ne da za ka yi sauraro kai amfani da wato jinka ji wanda za ka yi ji na tadabbur na tunani shi yasa Allah ta'ala ya ce inna a layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila sa'o'in dare ita ce tafi su ne suka fi daidaiton wato zuciya ta rinka tafiya tare da Abin da harshe yake faɗa na ƙauli inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila alwatu wato muwafaqa daidaituwa tsakanin ƙauli da da zuciya take ji take tunani da shi saboda ka karatun alqur'ani a cikin dare ya fi sanya tadabburi saboda saboda ji wanda yake na zuci ya fi kaifi a cikin dare shi yasa sai Allah ya ce afala tasma'un dan mu ba ku hankalta dan a janyo hankalinmu mu gane muhimmancin dare wata ni'imar ta dare shine lokaci ne da ake samun tadabburi sannan yace qul ara'aytum kuma ka ce musu ku bani labari in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamah in Allah ya sanya muku wuni tutur har ranar alkiyama duniya tana tsaye cak Allah ya sanya rana ta riga ta yi saiti a ko'ina a cikin duniyar ko'ina ana cikin haske babu zancen dare to wani ubangiji ne wani abin bauta ne ba Allah ba da zai kawo muku dare wanda za ku samu nutsuwa a cikinsa a wajen dare sai aka ce wanda za ku samu nutsuwa a wajen rana ku sai aka ce bibiya da zai zo muku da haske saboda abu ne a bayyane haske ni'imar da ke cikin haske ba ta ɓuya ga kowa amma ni'imar dare yace wannan ubangiji ne ba Allah ba da zai zo muku da dare wataƙila ba kowa ne zai iya fuskantar ni'imar Allah a cikin dare ba sai ce taskununa fi da kuke samun nutsuwa a cikin domin a cikin dare kamar yadda ibnu ashur ya ce wato dare ya wato wan sifanta dare da cewa taskununa fi kuna nutsuwa a cikinsa ya bayyana wato wannan shigar da ni'ima ce bayyana ni'ima da baiwar da Allah ya yi a cikin kafa hujja daga cikin ayoyin Allah ka ga ayar Allah to amma kuma ayar Allah ba a cikin wato gwaninta wajen wannan halittar ba a'a kuma abinda Allah ya sanya na ni'ima wadda take nuna hikima cewa duk abin da Allah ya yi wato akwai tsari akwai hikima akwai manufa a ciki manufar shine samu muku wannan ni'imar da ni'imar ita ce ni'imar hutu yaya wannan ni'imar take kasancewa wannan ni'ima ita ce ni'imatul sukun ni'imar nutsuwa a cikin dare domin wannan ta kunshi ladzatul raha dadin hutu dadin hutu ka je kai fafutuka ka dawo ka samu shimfiɗar gado hmm, shimfiɗa ta gado mai laushi katifa ka kwanta ka bararraje ka bararraje wannan hutun da zaka ji to in kai mumini ne sai ka ce sai kai godiya ga Allah ka ce nawa ne wanda shi ba shi da inda zai kwanta nawa ne wanda sai dai ya tsaya a tsaye ba shi da wannan makwancin nawa ne wanda ba zai samu bai san wannan hutun ba yana cikin kankara ba zancen waje da ni ko waje wanda yake zai kwanta to ga lazzatul raha kenan hutu yace wa lazzatul khalas min al har da kuma daɗin kuɓuta daga zafi ka sha zafi yanzu ka zo cikin inuwa babu zafin rana ba zafin rana wannan sanyin na dare ka same shi ولذة الاستعادة ولذة استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به da kuma jin daɗin tattarowar wato nishaɗin ƙwaƙwalwa wadda da shi ne za ka rinka samun tunani da aiki bayan ka sha wahala in dare ya yi ko tunani ba so ko tunani shi yasa ake rigima da masu gida mutum ya je ya sha wahala yana zuwa a lokacin nan kuma za a zo a buɗe masa wata sabuwar chapter da take buƙatar ƙarin tunanin saboda haka yanzu yanzu sai ka ga ya kunu saboda lokacin nan ba abin da yake so irin ya kwanta kwakwalwar ta huta baya son zurfin tunani in ma za a yi masa zurfin tani a kawo masa labarin da zai je a kawo masa ta zo mu ji ta wanda ba zai yi wani tunani ba zai ji daɗi ya yi dariya ya sakankance to yana amma a kawo masa a ce to akwai abu ka zafa ba kai ba akwai wance fa akwai kaza a ta masa lissafi to yanzu yanzu nan sai tashin hankali ya zo shi yasa kun ga ummu sulaim Allah ya ƙara mata yarda yayin da ɗanta ya rasu Abu Talha ya dawo yana dawowa gida sai ta kaddamar masa da abinci ya ci kuma ta yi kwalliya ta yi wanka ta yi ado ya yi abin da mutum yake yi tare da iyalinsa sai tukuna bayan ya samu wannan nutsuwar sannan sai ta ce to nemi ladan ɗanka wajen Allah ta sanar da shi ɗansa ya rasu amma da yana zuwa ta fuskantar da shi da wannan sai ta ganin bakinta ne Daidai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai ku sallallahu alaihi wasallam yana kai kan abin da ta faɗa sai ya ce Allah ya sanya muku albarka a cikin wannan dare na kaga albarkacin wannan to ya kamata mata su zama to masu fiqh taskununa fihi bilailin taskununa fihi dare wanda kuke nutsuwa a cikinsa. sannan kuma akwai jin daɗi lazza ta aminci daga abokin gaba a cikin dare abokin gaba kana ka aminta cewa abokin gaban ka ba zai zo ka riga ka shiga gida ka rufe musamman da in ka rufe amma da zikiri ba irin abokan gaban wannan zamanin ba to wannan ni'imar ita ce a Allah madaukakin sarki yayi ishara gare shi dan mu gani ita kwa ta haske saboda yawan ayyuka abubuwan amfani sai ba yi ishara gare su ba to sai sannan sai Allah madaukakin sarki ya yace afala tubsirun dan me ba ka gani saboda a cikin rana kowa yana gani to in ku kaga in ku za ka in ku za ka duba to kai duba da duban da zai sanya ka in kai duba ke tunani abin da ka gani ka ga ayar Allah a ciki to sai Allah ya ce daga cikin rahamarsa ya sanya muku dare da rana domin ku nutsu a cikinsa ku nutsu a cikin dare ku nemi daga cikin falalarsa nema daga cikin falalar Allah ma'anarsa ai neman arziki wato neman hanyar abinci kinaya ne akan aiki da neman abinci domin shi arziki shine ake kira fadlullahi mm, shine ake ce ma falalar Allah Allah ta'ala ya ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falala daga ubangijin wato ku kasuwanci lokacin aikin hajji kun ga yadda musulunci ya ɗauki sha'anin arziki da sha'anin kasuwanci da sha'anin neman abinci aka kira shi falalar Allah sabanin yan hindos ɗan addinin hindu suka ce idan kaga arziki ya zo maka in kaga duniya ta taho maka fita a guje domin damusa ce ta zo za ta cinye ka wai haka suka ɗauki arziki in kuma talauci ya zo ka rungume shi kaji talaucin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr kaga inda suka akkasa abubuwa inda zaka san addinin da babu Allah kenan ba addinin Allah bane addinin mushrikai to amma addinin musulunci ya ɗauki arziki a matsayin falalar Allah kuma ya ce yana daga cikin rahamar Allah da ya sanya muku damar da za ku je ku neme shi shi ya sanya muku haske ya sanya muku wuni mai haske wala allakum tashkurun kuma domin ku gode ma Allah ku gane cewa wannan rahamar Allah ce ku gane cewa rahamar Allah ce jalla wa ala sai ya zamanto cewar kun ba da haƙƙin godiya ita ni'imar Allah kasancewa daga Allah take shi Allah abin da yake so kenan ka san cewar wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke da ita to daga Allah take to sannan Allah ta'ala ya ce wa yawma yunadi an karanta ba a karanta ta ba an rama yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tad'un ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا وقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يقولون Allah ya ce wa yawma yunadihim ka ambata a ranar da Allah zai kira su fa yaqulu sai ya ce aina shuraka'i ina abokan tarayyar da nawa alladhina kuntum taz'umun wanda kuka kasance kuna riyawa wato a wajen ku su abokan tarayya ne ba wai hakikatan su abokan tarayyar Allah bane a domin Allah madaukakin sarki bai ɗauki wani abokin tarayya ba wannan daɗa ƙara ƙwanƙwasarsu ne akan abin da suke yi da abin da zai zo musu fushin Allah na yin shirka da Allah maɗaukakin sarki domin kuma a nuna cewar za a musu wannan tambayar a hali ne bayan hali wannan halin da za a yi musu tambayar shine halin da za su zamanto a gaban manzanni Allah ya ce shine Allah ya ce wa za'ana min kulli ummatin shahida kuma muka ciro da mai shaida daga kowace al'umma shine annabinsu wanda zai yi shaida a kansu a kan abin da suke a kai cewa ya yi musu wa'azi ya hana su shirka amma ba su hannu ba ya isar duk ko da sun ce bai isar ba zai ce ya isar to sannan kuma shi annabin sai Allah ta'ala ya ce to waye zai maka shaida sai Allah ya ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya isar musu da sako shaida ne akan su cewa ya isar da sako sai Allah ya ce sai Allah ya ce ya akai kuka sani bayan ba ku rayuwa tare ba ku zamani tare da su ba sai su ce annabin annabin karshen zamani shi ya gaya mana shi ta aiko mana da shi kuma ya gaya mana kuma mun shaida cewa ya faɗa ya isar da sako to sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ka isar da sako a gare su ka gaya musu haka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh na isar musu da sako a kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka muka sanya ku al'umma tsaka-tsaki fiyayya domin ku zamanto shaidu ga mutane kuma annabi manzo ya zamanto shaida a gare ku to Allah ya ce za mu ciro da mai shaida daga kowace al'umma in muka ciro Allah sai ya ce faqulna hatu burhanakum sai mu ce musu su muta su waɗanda wato Allah ya tara su muka ce musu wannan kun ga ya zo da sigar mazi ne muka cire muka ciro da mai shaida daga kowace al'umma wato har an riga an yi Allah yana ba mu labarin abin da zai yi akan an an riga an yi saboda tabbas ne abin nan kamar ya muka ce ku zo da shaida ku wato ku zo da hujjar ku mecece hujjar ku akan shirka mecece hujjar ku akan ku karyata manzanni da suka zo muku wannan domin yanke hanzari ne saboda Allah madaukakin sarki ba zai yi musu azaba ba sai ya tambaye su kuna da wata hujja wadda za ku kawo to anan ne malamai suka ɗauki i'izari cewa alkali bayan kafin ya yanke hukunci sai ya tambayi wanda aka kawo ƙara inda zai yanke hukunci a kansa kana da wata hujja wadda za ka kawo bayan duk an gama shari'a fa ba shi da wata hujja ya kawo shaidu an gama alkali ba zai hukunci ba sai ya yi izari sai kana da wata hujja wadda za ka kawo a baka lokaci ka je in kana da wata hujja ka kawo har lokaci sai a baka to shehu abdullahi ya ce wannan ayar tana daga cikin badogarar malamai na malaman sanin ilimin alƙalanci da suka ɗauki ƙa'idar al'izar daga wannan ayar cewar kafin ai hukunci sai alƙali ya ce akwai wata hujja wadda ta yi saura a gare ka da za ka kawo ka kawo to shine fa qulna hatu burhanakum sai mu ce muka ce musu ku zo da ku fa alimu to a lokacin nan sai suka sani annal haqqa cewa haƙi na Allah ne wato haƙƙi na Allah ne shi kaɗai a wajen cancantar bauta domin sun ga gumakan nasu ba su amfana musu da komai ba wa qila da'u shuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'aw al'adab law annahum kanu yahtadu domin sun ga gumakan nasu ba su yi musu komai ba saboda haka a lokacin nan suka ce suka san cewa haƙƙi na Allah ne wa dhalla anhum ma kanu yaftaru abinda suka kasance suna kirkira ya bace a gare su to ka gani Allah fa yana faɗan wannan Allah yana faɗan wannan da uslubi wanda yake mai isa matuƙa wajen kyan magana da magana wadda take mai sultani mai hujja mai ƙarfi da magana wadda take babu wani janyo babu wani wato bambaki ko siyasa ko ƙoƙarin wai a ce za a ƙawata magana ta yadda wani zai ji ya karɓa a faɗar gaskiyar yadda take domin maslahar mu san cewa ko wannan shine abin da yake gaban mu to idan kasancewar a wannan rana za mutum zai san cewa haƙƙi na bauta cancantar bauta ga Allah ta kashi shi kaɗai kuma duk abin da ka ƙirƙira na shirka da tsaface-tsaface ya ɓace maka a wannan rana to tun kafin wannan ranar ta zo to ka yarda mana tun wannan lokaci shine maƙasudin alƙur'ani shine wa'azin alƙur'ani ana gaya mana wannan abun domin mu hannu ana gaya mana wannan abin domin mu lura mu wa'astu domin gashi Allah ya gaya mana cewa wannan abin zai zo ya faru kuma ka duba ka gani abubuwan da Allah ya faɗa a cikin ya ce za su faru kuma suka faru to wannan ma wannan ma na ranar lahira kamar yadda waɗancan suka faru haka wannan zai faru domin duk abu ɗaya ne duk zancen Allah ne jalla wa'ala to bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya shiga ƙisar ƙaro na'a na ƙaro na kana min ƙaumi musa fa wa alaihim wa atayna min al-qurud ma inna mafati hawla tanu bil 'usbati ulil quwwah إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa haƙiƙa qarun ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihim sai ya yi shishigi a kansu wato ya nemi ya fita daga cikin ƙa'idar shari'arsa ya yi shishigi ya yi girman kai ya yi ɗagawa a kansu wa atainahu min kuma mun bashi taskoki ma inna mafatihahu taskokin da mabuɗanta Latanu bil usba suna nauyaya ga taron mutane karfafa jama'ar mutane uli kowa ma'abuta karfi karfafa wato ta ne musu daukan su ne musu nauyi iqala lahu qaumuhu yayin da ka tuna yayin da mutanansa suka ce masa la tafrah kada ka yi fariya wato kada ka nuna kada ka wuce iyaka wajen yin farin ciki da abin da kake da shi na yawan dukiya inna allaha la yuhibbul farihin domin haƙiƙa Allah baya son masu fariya baya son masu wuce gona da iri masu wuce iyaka wajen yin farin ciki da kyalkyale-kyalkyalen duniya domin farin ciki da kyalkyale-kyalkyalen duniya da ni'intuwa da kyalkyale-kyalkyalen duniya wannan shine yake fitar da tsoron Allah daga cikin zuciyar mutum kuma ya fitar da da tuna mutuwa daga cikin zuciyar mutum shi qarun an ce dan baffan annabi Musa ne kakansu daya yana daga cikin bani Isra'il amma kaga yana daga cikin duk yana daga cikin waɗanda Allah ya halakar tare da Fir'auna ah, Allah yayin da ya ambata waɗanda ya halakar a cikin suratul ankabut yace wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sadiqin aka hada shi tare da fir'auna bayan yana daga cikin bani isra'il dan baffan annabi musa ne kuma malaman wannan haka malaman mu na tafsiri suka ambata tun daga ibnu abbas da irin su qatada da irin su mujahid ibnu jabr da ibnu jurayd manya manyan malaman tafsiri duk sun ce dan baffan annabi musa ne kakansu ɗaya. daya dukkanin daga gidan lawi suke kuma a zamanin fir'auna shine fir'auna yasa mai kula da bani isra'il wato shine kamar wato a a shine kamar kamar yanda kamar yanda a irin nan kasashen mu a Kano ai sarkin Iyamurai ai sarkin Yarabawa to shine kamar sarkin Bani Isra'il a a kasar a daular Fir'auna saboda haka dan majalisa ne a wajen Fir'auna saboda dan haka ya tara abun duniya ya tara abun duniya saboda kusantar Fir'auna to fabaga alaihim sai yayi shishigi a kansu yana cikinsu amma sai ya watsar ya fita daga shari'ar annabi musa ya yi girman kai ya yi girman kai akan annabi musa cewa shi ba zai bi annabi musa ba kuma dalilin girman kansa ba wani abu ne illa hassada domin lokacin da suke tare da allah ya tsira tare da bani isra'il to da ya tsira tare da bani isra'il ya ga cewa yanzu wannan matsayi da yake da shi na cewa da shi ne sarkin bani isra'il yanzu dole ya zama to mabiyi tunda addini yana han addini na Allah ne kuma annabi Musa shine manzon Allah annabi Harun shine wazirinsa saboda haka ba shi da rabo a cikin jagoranci na al'ummar bani Isra'il to sai hasada ta shiga yaya yana da kuɗi yana da kuɗi irin wannan a ce sai dai ya zamanto mabiyi to wannan yana daga cikin kissar Allah ya kawo ta domin tasliya da bar haƙuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yake fuskanta na masu hannu da shuni wanda suke da dukiya a Makka suna cewa nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi mu muka fi yawan dukiya da yawan yaya ta za a yi mana azaba kuma suna cewa dama alƙur'anin a saukar da shi ga wani babba masu cikin masu hannu da shuni na mutanen alƙaryatu guda biyu Makka da Fa'id wato irin su Walid ibn al-Mughira da urwata bin mas'ud al-thaqafi kamar yadda suke faɗa kun ga sura ɗaya daga cikin abubuwan da ta kunsa nuna cewar wato kawace kawacen duniya ba komai bane domin duk wanda duniya ta sanya shi fariya da girman kai da jiji da kai to zai halaka wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha da yawa alqaryatu muka halakar da su wanda sun yi fariya da rayuwarsu kuma yace wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha duk abin da aka ba ku wannan abu jin dadin rayuwar duniya ne da adonta dan a nuna mana cewa dan ka tara abin duniya wannan ba shine yake nuna kan cewa Allah ya baka karama ba to shi saboda abin duniya da ya samu sai ya fitar daga cikin shari'ar Annabi Musa Allah ta'ala ya bayyana abin da ya samu na duniya yace mun bashi daga al-kunuz al-kunuz shine taska taska shine inda ake ajiye dukiya amma tana ishara daga cikin dukkan abin da yake kawo dukiya sai dai anan ana nufin taskar da ake ajiye dukiyar wa illa alkanz zai iya ɗaukan kan cewar wato kaje je ka haƙo wata dukiya ko ka ka haƙo wani ma'adani wanda zai ta fito maka da dukiya eh kamar zinari ko kuma ka ka samu wata rijiyar mai ta fito maka da mai duk za ana ce masa kanzu to amma wannan kanzu din saboda an ce mabudansa ana nufin wato taska da ake ajiye dukiyar kun ga irin dukiyar da kenan in kana da dukiyar zaka ganta sabanin dukiyar yanzu sai dai kawai ka ɗauko account statement kai ta ganin zero din ko ganin ta baka yi aka ce kana da biliyan wataƙila baka taɓa ganin biliyan ɗin ba amma kawai suranta kan cewa kana nan zero ɗin nan guda tara suna nan ba ka taba ganin ta ba to ita kwa dukiyar da ga ta nan mabuɗan taskokin inda ake ajiye dukiyar nauyinsu ya fi karfin jama'a ma'abuta karfi su dauka ba wai dukiyar ba da ke cikin taskar mabuɗan da ake buɗe taskokin to sai mutanensa suka ce masa dukiyar ba ta nan su mutu wa'azi ba muminai kenan masu imani suka ce kada kai farin ciki da dukiyarka domin ita dukiya in kana da ita ka mai da hankalinka akan farin ciki yau me za a ci yau me za a yi yau wani wasa za a yi kai dai kullun cikin farin ciki saboda Allah ya raba ya baka to wannan fa in ka dauki wannan halin Allah baya son masu wannan fariya saboda yayin da ka zama to kullun cikin farin ciki kake da abin da Allah ya baka na duniya ba ka taba tunanin lahira ba ba za ka taba tunanin mutuwa ba yayin da za a zo a kawo zancen mutuwa a cikin majalisin ka sai ka ce wai da Allah wa yake wannan mutumin wa ya zo da shi ne nan wajen ku ne zuwa mana da irin wayannan mutanen wannan saboda ya zo ya kawo batun mutuwa an shagala baya son abin da zai masa maganin farin cikin nan nasa zai raba shi da wannan farin ciki to Allah ta'ala ya kuma yace wabtaghi wabtaghi fi ma ataka Allahu Wala وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله يتي وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة su dai muminai a mutanen karu muminai daga bani isra'il suka ce ka nemi gidan lahira da abin da allah ya baka wato da abin da allah ya baka na duniya nemi lahira da shi wato ka nemi lahira da dukiyarka ne ka yi abubuwa waɗanda yake za ka yi na za ka ciyar da dukiyar a cikin ɗa'ar allah ka ciyar a kanka ka ciyar a kan bayin allah ka ciyar a kan dukkan wani abu da kasancewar ɗa'ar allah ne to kaga kayi amfani da dukiyarka domin neman lahira hmm. to wannan ita ce albarkar dukiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malu salih rajul salih dalla da dukiya kyakkyawa ga bawan Allah wanda yake salihi wanda yake salihi Allah ya ba shi dukiya shine a matsayi wanda yake mafi ɗaukaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisin duniya da mutane hudu ne hadisin kun san shi to yace wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka bar rabanka na duniya nan an yi amfani da nisyan wato kada ka manta da rabanka na duniya ai kada ka bashi wato kada ka bar rabanka na duniya da cewar dun abinda kake da shi kuma to kuma ka nemi abinda wato kada ka manta rabanka na duniya na halal shine imam malik yake cewa wato dukkan abin da yake na rayuwa da dukiya da abinci da abin sha fi ra'ayi maliku ce fi ra'ayi ma'ana wala tansa nasibaka mina duniya ta ishu wa akulu wa tashrabu ghayra mudayyiqin Ka yi wato ma'anar wannan ayar wato ka rayu ka ci ka sha ba tare da ka takura ma kanka ba dan an ce ka nemi lahira da abin da Allah ya baka na duniya to ko ba cewa aka yi kuma karka rayu ba karka ci karka sha sai dai dukiyar gabaki ɗaya sai dai kai sadaka ba a ce haka ba a'a da abin da kake da ita kuma ka nemi halal ka dan sa mai kyau ka dan ci mai kyau ka dan aure yar kyakkyawa din <laughs> ne wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabonka na duniya wa ahsin amma kuma ka kyautata kama ahsanallahu ilayka kamar yanda Allah ya kyautata maka wato kamar yanda Allah ya kyautata maka to ka kyautata ba faɗi wanda zaka kyautata ma ba domin shi kyautatawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta ihsani kyautatawa akan komai ka kyautata ma kanka kar ka takura ma kanka ka kyautata ma iyalanka ka kyautata ma danginka ka kyautata ma mutanenka ka kyautata ma dabbobi ka kyautata ma ita kanta duniyar da kake ciki duk wani yana daga cikin kyautatawa kyautatawar nan za ta zo ta hanyar wato yin abubuwa na wajibi da yin abubuwa na mustahabbai kamar yadda Allah ya kyautata maka wato saboda Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata domin shi Allah haka yake so wanda baya gode ma Allah wanda baya gode ma bayan Allah baya gode ma Allah to sai kai abinda bayan Allah za su gode maka sai zama to ka gode ma Allah in ka kyautata ma bayan Allah to ka kyautata ma Allah kuma dan me zaka kyautata ma bayan Allah saboda Allah ya kyautata maka kun tuna misalin wannan mai baras da makaho da mai sanko da Allah ya turo mala'ika ya jarraba su makaho da aka je wajensa daga karshe wanda aka bashi garke na awaki da mutumin ya zo da mala'ikan ya zo a sifar makaho yace miskini mutum ne wanda hanya ta yanke masa ka bani abin da zan isar zai isar da ni ya zuwa ga ya zuwa ga iyalina ka tuna ka bani abin da zai isar da ni ya zuwa ga iyalina sai ya ce wallahi da na kasance makaho Allah ya dawo min da ganina faƙiri Allah ya wadata ni duk abin da zaka tambaya in dai dan Allah ne wallahi ka ɗauka, ba zan takura maka ba yace dauki abin da kake so sai ce ka ga rike dukiyar ka bana son ko jarabawa ce aka yi muku da kai da abokai da kai da ƴan uwanka su sun faɗi kai kaci shine wa hasin kama ahsanallahu ilayka kaga haka yace duk abin da zaka dauka da Allah to da haka nake da ba ba ni da komai Allah ya bani to shine suka gaya masa wannan kuma suka ce wala tabghil fasada fil ard kada ka nemi barna a bayan ƙasa shine kai abin da zaka cutar da bayan Allah domin idan ka mugus idan ka kyautata ma ɗari ka mugusta ma mutum ɗaya to wannan mugustawar da kai wannan barnar da ta yi ka zama cikin mabarnata ka yi barna ka zama cikin mabarnata sai shi ne suka ce domin Allah baya son masu barna Allah baya son masu barna a bayan ƙasa kun ji nasihar da mutanensa suka yi masa to da suka yi masa wannan nasihar sai kuma mu tashi mu ji yaya mutumin ya ce mana me Allah ya ce mai Allah ya ce mutumin ya faɗa shi ƙarun mai um, abin nan mai kuɗi amma mai fariya da kuɗinsa. sai mu ji abin da zai ce insha Allah a darasin mu na gobe wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin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 Allah ka ba su buɗi mai albarka masu neman aiki Allah ka ba Allah masu neman jari Allah ka azurta su masu neman aure Allah ka ba maza da mata Allah ka haɗa su da na kirki masu neman haihuwa Allah ka ba Allah ka azurta su da zuriya tayyiba Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali masu neman mulkin ƙasar nan muna roƙonka Allah ka sanya mana na kirki zamanto su ne wanda za su samu nasara a cikin zaben da za a yi Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka ba mu shugabanni nagari nagari Allah ka ije mulki Allah ka kawar da mulkin kasar mu daga ashararai ya rabbal alamin Allah ka kawo mana nagargari su zamanto su za su mallake mu a wannan kasa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma waffiqna Allahumma ja'alna mimman yasumu ramadana wa yaqumuhu imanan wa ihtisaba waj'alna min al-faizin Allahumma ja'alna min al-faizin Allahumma ja'alna min al-faizin Allahumma inna nas'aluka fawatiha al-khair wa khawatimahu wa jawami'ah wa awwal أوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يقول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فك أسر المأسورين من المؤمنين اللهم اللهم نجل اللهم نجل المستضعفين من من الظالمين اللهم نجل المستضعفين من المؤمنين من ايدي الظالمين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم ان الذين اللهم ان الذين طغوا وبغوا واسرفوا واتوا في الارض فسادا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وانزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا